وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar talata yau muna bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaya da da ɗari bakwai wanda ya daidai da 24 ga watan biyu shekara ta da da shida, kamar yadda muka saba a farfajiyar wannan makaranta na alfaruk islamic academy da ke unguwar dosa cikin garin kaduna muna yin tafsiri da yan uwa mata da kuma karatun littafin salatuna nasfan fi a wannan shine darasinmu na nawa kenan na hudu ko na biyar darasi na hudu daga farkon farawan mu ko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 فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير الله سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا kuma ka tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya asirta wani zance ga wata daga matansa فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض to lokacin da ta ba da labarinsa Allah kuma ya bayyana masa shi wato Allah s.w.t. ya bayyana ma Allah sai ya sanar da ita sashinsa ya kuma kawar da kai ga wani sashi bi ma'ana ga dana Aisha kamar yadda muka yi bayani to yayin da ta ba da labarinsa sai manzo Allah s.w.t. take tambayarsa ta ce da shi wane ne baka labarin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da ita masani mai zurfaffen ilimi shine ya bani labari kar manta bayanin da muka jiya shine sirrin da ake magana akai ya kasu akan abubuwa guda uku labarin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma ummuna Hafsa yace kar ta faɗa mana na Aisha kuma sai ta je ta gaya mata daga ciki maganganu guda uku guda biyu su ne suke dacewa da wannan aya ɗaya kuma bai inganta ba na ciki na farko shine batun shan zuma da yake a ɗakin zainab wanda na na hafsa da ummuna aisha suka haɗa baki akan cewon idan annabi ya shigo a ce bakinsa yana wari wanda wannan zai sa ya daina daɗewa ɗakin zainab ɗin don ya shiga ɗakinta, ya gaishe ta takan kawo masa zuma shi kuma annabi yana san duk wani abu mai zaƙi a rayuwarsa wannan sa sai ya zauna shan zuman dade wanda take yi afuwan wanda yake yi sai kishi ya kama su suka haɗa baki akan in ya shigo su ce bakinsa yana kamar wa abin nan din tafarnuwa kasan kan shi ne wanda rai baya san shi to shi ne sallallahu alaihi wasallam da ji haka sai ce to wallahi ba zai sake asalin wato komawa ba sai kuma na biyu shine maganan ummuna hafsa a lokacin da ta tafi gida wurin mahaifinta Umar ibn al-Khattab da ta dawo sai ta tarda da sallallahu da daya daga cikin gansa a turakanta bi ma'ana apartment ɗinta wanda yana tare da mariya a wannan lokaci shine umuna hafsa take cewa ba abin da zai sa ka kira ta sa sana ga sauran sasan matan in banda ni kana ganin ba ni da wani matsayi a wurinka shine annabi sulafu ne ce mata to bari yana mata alkawari da cewa ba ma zai sake kusantar mariya ba kuma ba na na Aisha wannan labari wannan shine abin nan na biyu sirrin da ya gudana tsakanin shi da ita sai kuma ta je ta faɗa mana na Aisha waɗannan dalle guda biyu su ne sirrin da suke tabbata a cikin kisan, amma dalili na uku bai inganta ba shine batun cewa wai da ta tadda da ummuna hafsa ta tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mariya sai ya ce mata ba zai ƙara kusantan mariya ba kuma yana mata bishara cewa mahaifinta ne zai zama khalifa bayan sayyidina abubakar shine sai ta ɗauka ita kuma ta je ta gaya ma ummuna aisha wanda wannan kissa shine abin da bai inganta ba wannan na uku din batun khalifanci wannan ba gaskiya bane ba haka ya kasance ba kissa ne waɗanda hadisai sun zo a su amma gabanin su dukkanin su babu wani hadisi da ya inganta daga ciki to wannan sirri da ta fitar ya bakanta mu annabi sallallahu alaihi wasallam rai kwarai da gaske Allah sallallahu bai ji dadin haka ba kuma hakan al'amarin sirri yake duk wanda ka bashi sirri sai ka ji a gari tabbas kakan ji zafi kuma kakan ji babu daɗi wani lokaci har kakan ɗauki mataki ma na kaga ka fanshe abin da aka yi maka na bakanta rai to wannan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bar gida ya tare a masallaci kusan kimanin kwanaki ashirin da tara bai dawo cikin matansa ba to wannan barin gida da yayi ya koma masallaci sai jita-jita ya rinka yaduwa a gari cewa ai ma ya saki matansa ne gaba ɗaya. su kuma sahabbai yadda suke girmama iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da san yadda ba su so su ga matsala a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa sahabbai hatta maza su ya tashi wasu su ma kuka suka rinka yi suna shiga damuwa akan cewa an saki asalin ummahatul mumini to daga bisani shine wannan abin da jiya ba mu kawo ba kuma za mu rufe da shi a yau kafin aya ta gaba lokacin da wannan labarin manzo Allah sallallahu ya saki matansa tunda sun ga kullun a masallaci suke ganin shi baya shiga gida bai kuma kula kowa sai dai abin da ya shafi maza da gudanar da addini amma iyalansa baya kusantar su zai zuwa ma asalin wato inda suke to da sayyidina Umar ya ga haka shine sai ya tashi da shi da Abdullah ibn Abbas Allah ya kara yadda a gare su suke faɗa cewa mu mutanen Qurayshawa ma'ana mutanen Makka mun fi ƙarfin matanmu bi ma'ana matanmu suna mana a ba sa sa'in da mu amma a lokacin da suka zo garin madina sai suka tarar da garin madina su kuma matan sun fi ƙarfin mazan ma'ana namiji kan magana mace ta maida mishi da magana ko ya sa ta ta yi sai lokacin da ta ga dama wata mata bijire ta ƙi su kuma mutanen maka ba su saba da wannan ba abinda suka saba da shi tsakaninsu da matansu kawai magana ɗaya ne sai mace ce biyayya Shi shikenan ganin yadda matan madina idan su ya bude sai matan makka su ma suka fara koyon wannan ɗabi'a da suka fara bujire ma muhajirun sai mutum ya abu sai a ce mu fa madina mun zo mun gama ashe ba haka abin yake ba shikenan sai tunanin su ya fara asalin canzawa sayyidina umar radiyallahu anhu sanadiyan wannan yasa wata rana ma matarsa magana sai ta yi inkari bi ma'ana ta ki karɓan abin da ya faɗa ta masa musu kuma ya faɗa ita ma ta faɗa bi ma'ana yi sa'insa da matansa sai na umar kuma kaga ko namiji ne ya sa'insa da shi aiko ya yi abin da ya kai makura wannan abu ya bakanta ma sai na umar sai ya ce da ita ina sai yake cewa da ita ina magana kina magana ina magana kina sa baki sai ta ce da shi wallahi to ba ma kai ba ina ma rantsuwa da Allah inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam raji'nahu hatta mai gidan na kuma manzo sulasallar matansa yakan fada su fada ma'ana abu ya girma kaga ashe idan ke babba ce sai ki koyi da halin girma a gaban masu tasowa in ba haka ba duk aka za su taso irin tarbiyyar da suka gani haka za su yi charity begins at home ta ce kai ba ma koyi ka fada a fada ba wata daga cikinsu takan nisance shi tsawon dare da yini awa 24 bata ma kula makula sallallahu ba sai na umar ya ce ina da wani makwabci a lokacin wanda muke kasuwa tare da shi nakan zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tafi kasuwa ya je nemo kuɗi idan ya dawo sai in karantar da shi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a rana. idan washe gari ni kuma sai in tafi kasuwa in je in nemi kuɗi idan na dawo sai shi kuma ya koyar da ni abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu ya ce dalili na biyu kuma da ya sa muke yin haka shine akwai asalin wato mayakan rassan wanda muke da zargin za su iya kawo ma manzo sallallahu alaihi wasallam hari shi ya sa muke ba mu so mu watse gaba ɗayan mu ya zamto an kawo samane kuma a cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda suke kaunan shi yace to shikenan shi muna jin tsoron zuwan waɗannan mayaka ɗin na rassan wanda suna iya kawo mana farmaki Sai na umar ya ce cikin dare kawai sai na ji wannan makwabci na wanda muke musanyen majalisi da shi ya zo yana buga mun kofa sai na fito na ce da sai ya ce da ni hadasa amrun azimun ya sai sai na umar wani abu fa mai girma ya faru a garin madina sai sai na umar ya ce da shi a ja a gassanu mayakan gassan ne mu ɗauko makami mu gwada musu mu mazaje ne kala sai ce a'zamu min zalik abin da yake faruwa a madina ya fi ƙarfin abin da kake gani ma na yaƙi sai ya ce da shi tsallaka rasulullah sallallahu alaihi nisa'ahu fitina ce annan sallallahu ya saki matansa ya kai umar da sai umar ya ji wannan sai ya ce sai na ce a raina khabat habsatu wa khasirat aiko ummuna habsa ta yi asara ta taɗe in ta kuskura ta bar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yake faɗan haka game da ɗansa falamma asbahtu yace yayin da na wayi gari in talaktu sai na kama hanya na tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama amma ban zarce ko ina ba wa dakhaltu ala hafsa sai dakin ɗata hafsa wanda take gidan yace fa idahi ya tabki ina zuwa sai na ga ummuna hafsa kuka take kaman karamin yaro kuka mai sauti fa qultu sai nace da ita a tsallaka kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ga dattijan arziki ba a ɗaukan hukunci daga kaji jita-jita sai da ya bincika ya ce mata da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake ku qalat la adri tace wallahi ban sani ba amma bala'i ya bala'i ya nisance mu ya kyale mu gashi na fallasa sirrin sa da yace ka in fada wa huwa za mu'tazilun fil fil mashraba amma dai gashin ya nisance mu al mashraba shine wuri wani daki wanda yake murtafi'a kaman daki ne kaman a ce bene haka wani wuri mai dan tudu tace ya koma can ya rabu da mu ya haye sama sai sai Umar ya ce sai na kyale ta na tashi naje fasta'adantu fi dukhuli alayhi na nemi izinin in tam in izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan in shigo da ya nemi izinin da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin sayyidina Umar amma ya banza da shi amsa mishi kuma sayyidina Umar ya san cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sai hankalinsa ya ƙara tashi ya ƙara tambaya karo na biyu ce ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah adkhul dan Allah in shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa sayyidina Umar shiru bai ce masa komai ba sayyidina Umar hankalin sai tashi ya firgita sosai saboda bai taba ganin wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai a karo na uku da ya ce sa ƙara sallama ce in shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shigo shine sayyidina Umar ya shiga yace ina shiga sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ala hasirin ya ke shingida kan wata tabarma ta saƙa, wanda aka saƙa ta da ciyawa far'aitu asarahu jan janbihi sai na ga layi layi shaidan wannan tabarman ma a gefen jikinsa duk ya sa jikinsa ya yi roɗi-roɗi sai da Umar da ya ga wannan sai ya ce da sai sai da Umar ya ce ga gaɗiyarsa Hafsa kafin ya shige jiwura annan Annabi sallallahu sai ce da ita da gaske ne annan sallallahu alaihi wasallam yakan yi magana ku yi magana kaga yana neman hanyar da zai warware matsala yakan faɗa ya yi magana ku maida masa da magana qalat na'am ce gaskiya muna yin haka sai ce wa tahjiruhu ihdana a hidanar yau ma ilallai. kai watan ma daga cikin mu ta tashin ta ga dama tun safe ba za ta yi masa magana ba sai dare Ta ce muna yin haka in ji inji na hafsa ke nan sai manzala sai sai na Umar ya ce da ita khabat qad khabat man fa'alat min kunna wa khasarat duk wanda cikin ku to zace ma annabi haka to ta ko ta bi tayi asara an kun san da wa kuke tare kuwa kun san darajar wanda ke tare da ku kuwa to duk wanda ke haka cikin ku lallai kam ta tabe tayi asara bi ma'ana ta kira kanta ruwa wurin Allah saboda matsayin saurin Allah ya tabbatar ba zai kyale su haka ba shine sai ya ce yanzu ɗayan ku tana iya yarjan makanta Allah ya fushi da ita sanadiyar fushi annan sallallahu ta wasallam ta halaka ba ku tsoron wannan ba ku tsoron annabin ya fushi ubangijinsa ya zo ya fushi da ku tunda ya faru irin haka din a tarihi ai akwai waɗanda annan sulasulan shi ya aike su ma kun ga aikin annan sulasulan ai girmamawa ne ga mutum amma da suka tafi sai wasu daga cikinsu munafukai suka rinka zagin sa annan sallallahu alaihi wa sallama da sayidina abubakar suna faɗin maganganu marasa daɗi wanda harshen mu ba zai iya maimaita irin abin da suka faɗa ba amma daga cikin ɓatancin da suka rinka yi suna cewa suwa ne suna da tumbi suwa ne suna da tsirin sun ci sun koyi sun irin dai zagin da ake ma malamai ko jiya na ga amma wasu malamai irin wannan zagi ko jiya na gani daga garin bauchi amma malamai irin wannan zagi to shi naman malamai guba ne Sau da shi malami duk inda za ga kai yi maka ba daidai ba ko kake ganin abin da ya maka kai ranka bai maka ba duk duniya da inda a duniya ne ba za ka taɓa samun mutumin da ya kai malami daraja ba babu shi kuma duk lalace wanda mutane za su yi a zamani duk yadda zamani za ta lalace ina muku rantsuwa da Allah mutanen kirki daga cikin malamai za su fito ba daga cikin jahilai ko yin iska ko yan duniya ba Allah baya sa kazanta a cikin a tsabta a cikin kazanta baya yi baya yi kuma tozarta malinta tozarta sakon da suke dauke da shi ne shine sakon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wannan sai na Umar yake ce ma ummuna Hafsa ba kwa tsoron ya fushi Allah ya fushi da ku sanadiyan fushinsa ya halaka ku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗin eh, sayyidina Umar da ya shiga haka ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace naje naji mata ga abin da suka ce ya manzo Allah yanzu waɗannan a gaban shekira Hafsa yake cewa ke ba ku ba ku fata ba ku tsoron ya fushi Allah ya fushi da ku sanadiyan fushinsa ya tare ma annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa kenan to abun ban mamaki da ban sha'awa da sai na umar ya faɗi wannan sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ga annabi sallallahu alaihi murmushi duk wannan damuwa kuma ta tafi wannan maganan da ya faɗa sai sai ga annabi sallallahu alaihi asalin wato ya yi murmushi sai sai na umar ya ƙara ce ma hafsa daga yau wala tasalihi shai'a, ki ji ban da iko akan sauran matan amma ke da kike diyata daga yau kar ki ƙara tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu a duniya kar ki ƙara cewa ya baki wani abu Wasali ni ma dalaki duk abin da kike nema ki tambaye ni ni zan kawo shi gidan nan saboda ne baya so yarsa ta subuce a gidan annabta makwabtaka da annabi ai ba karamin ba karamin alkhairi bane na zama da shi na a ce kana gidan ka fita ai kowa sai maka tokun alatsi ne ina fata mun fahimci wannan shi yasa ɗaya daga cikin iyalansa ma da ta ji labarin cewa mun Allah sallallahu alaihi wa sallama kaman yana nufin zai rabu da ita zai sake ta sai ta samu annabi sallallahu alaihi ita da shi tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naji kaman a gari ana cewa zaka sake ni tace don Allah in dai har wani abu ne ka taimake ni ummutu a gidan annabta amma da girki na da komai na bana na Aisha kun fahimci hikimanta kuma hakan aka yi har ta rasu kuma umma tana ta ummahatul mu'minin to ballantana wata kuma ta zo ta tsokano da kanta wanda kaga duk in ka kalli yanayin da ga akwai ƙuruciya sosai wanda suke da shekarun sosai a gidan ai kaga ba su haka ba wanda duk suka tsokaro sama da karan da yawanci wanda suke yan mata ne a lokacin suke da ƙananan shekaru dama kuma ka auri mace da ƙananan shekaru dole ka yi haƙuri za ka ga abin da ba shi ranka ke so ba in ka kasa haƙuri ba za ka more ta ba saboda sanda za ka sake ta kuma ta yi hankali sai wani ya aure ta da hankalin kai kuma ka yi turin mota amma kai haƙuri ka zauna da ita yau da gobe ina ga haka ne ko eh, malama fatima haka ne ko to da ku ne masu fatawar iyaye <laughs> so galibi na san dai ana samun haka gaskiya galibi za su ga ana samun haka duk macen da ta ba daidai ba ko namijin da ba yi ba daidai ba a karo na biyu ne wani lokaci ake gyarawa amma a farkon za ka ga ba a yi experience rayuwan ba Allah ya tsare mu daga irin waɗannan jarabawoyi shine sai da Umar ya ce ma nana Aisha karki sake nana Hafsa afwan karki sake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu duk abin da kika ga kina bukata to ni zaki tambaya kuma wallahi kar ya rude ki akan wannan abokiyan zaman naki wanda ta fi ki kyau ita ce ummuna Aisha bi ma'ana da ita ne dama suka yi sirrin suka fallasa ko yace to ki bi a hankali wannan da kike gani gatanta a wurin annabi ba dai ke da gatan da kike da shi a wurin sa ba saboda ubanta ya fi ubanki a wurin annan sallallahu alaihi wasallam don mahaifinta shine sayyidina abubakar sannan kuma an tambaye shi karara ya faɗi cewa ita ya fi so to ke kuwa ki je ki gasa da wanda kin san wannan ne al'amarinta kuma ga shi kin ji sanda kuka yi mitin ɗin cewa a baku gwalagwalai ya ce Allah ya ce in kuna so a baku gwal ɗin a sake ku in kuma kuna son Allah ku haƙura da gwal da ita fa aka yi mitin amma ta ce ita ta zaɓa Allah da manzansa ku kuma kar a gaya muku mai ta zaɓa saboda gajan zare kenan sala ki je ki haɗa kanki da wanda kin san ta taɓa faɗin wannan a game da ku a sai zamto kaman yau bai miki rana ba kenan dabaran ki bai fito yadda ya kamata ba Shi ne manala sayyidina Umar ya faɗa mata wannan sai ya ce karke haɗa kanki da wannan wanda ta fi ki kyau ɗin kuma wanda ta fi soyuwa a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kin san Allah sallallahu ya fi santa ya zaki zo kuma ya faɗa miki sirri ya mutunta ki ya girmama ki ki je ki kai labari wurin ta kin san ita ko me tai ai tana da security shine so hana ganin laifi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jin wannan magana ta biyu na Umar game da Nana Aisha tabassama ukhra sai ga Annabi sallallahu alaihi ya ƙara yin dariya karo na biyu sai ji manzo Allah sallallahu alaihi yana dariya sai sai na Umar ya juya kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man Annabi sallallahu alaihi sallam astanisu ta ji talbiya sai ce ma Annabi sallallahu alaihi ina ta magana tun ɗazu ka yi haƙuri na cika ka da magana in ci gaba da magana bi ma'ana tun da ya je dariya na biyu ya san zuciyarsa yanzu tana shirye da za ta iya yin magana da zai sallama so nawa sannan aka bar shi ya shigo so nawa so uku ya nuna cewa ko shirin magana da shi ma ba a yi ba irin makamancin wannan ya taɓa faruwa tsakanin shek abubakar mahmud gumi da malam lawal abubakar allah ka ji kansu da rahama dukkansu ka kai haske kabarinsu malam lawal abubakar yake faɗa rahmatullahi alaihi ya ce lokacin da malam abubakar mahmud gumi yake rubuta littafin raddul azhan ya je ƙasar saudiya ya samu wuri ya keɓe yana rubutu a wani hotel ne nake tsammani an ba shi hadda jami'an tsaro da sun hana ma a zo a gan shi saboda 'yan najeriya na ta tururuwan zuwa wurin shi shi ne malam abubakar ya je da ya je ya nemi a nema masa izini jami'an tsaro suka ce an ba da oda babu wanda zai shiga wurin shi saboda rubutu yake na wannan littafin rajul azhan da har yau Allah ya masa albarka kuma har gobe insha Allah shine da yaje sai ya ce ce da su ku je ku ce da shi lawai ne ana zuwa sai ce to ku je ce a dai faɗa wa Malam Abubakar Mahmud gumi cewa shi ko da ba zai shiga ba to ana zuwa aka ce da shi ga wanda ke neman izini ya magana ya ce a ce da kai wani ne sai ce a wannan ku bashi ya shigo shine sai malam lawal abubakar ya shiga ya ce wallahi tun da nema malam abubakar mahmud gumi sallama ya amsa na ɗauki tsawon lokaci kansa kawai yana kan littafi ne yana rubutu amma fuskarsa cike da damuwa da alamun tsoron Allah da kushu'i tare da shi ya ce sai da ya ɗauki lokaci mai tsayi sannan sai ya ɗago kai ya kalle ne ya ce da ni lawai mu ji tsoron Allah lawai mu ji tsoron Allah lawai mu ji tsoron Allah yace tun da ya mai da kai ya ci gaba da rubutu har na gaji da zama na tashi na fita mala abakar gumi bai kara mun magana Allah kaɗai san me ya gani me ya karanta kuma me ya sani bawon Allah Allah ka ji kansu da rahama to kaga irin wannan yanayin da malalul abubakar ai sako da sako suke da shi duk inda ka ga wannan zaka ga wancan duk inda ka ji wannan zaka ji wannan to amma ya shiga wani yanayin da ba ma a Najeriya ba in ka je wata ƙasa ka ga ɗan uwanka kai ko ɗan ƙasan ku ka gani ko ba musulmi ba ne sai ka ji daɗi a ranka kawai ka ga wani da shiga irin ta ƙasanka ko ka je magana da yaranka a ƙasar da ba taku ba sai ka ga kawai ka samu ɗan uwa ko da a Najeriya rikici kuke a can sai kun zama ƴan uwan juna to shine amma ka ga duk da wannan bai iya kula shi ba saboda halin da yake ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan yanayi da ya shiga ya nuna na Umar mutum ne mai ku sosai mai gane rayuwa da ya je dariya ta farko ya ji yayi ta biyu sai ya gamsu cewa yanzu zai iya yin magana to da yi magana ya san zuciya na sulasulama ta sauka ta lafa sai yake ce masa in ci gaba da magana sai annan sulasulama ya ce da shi na'am eh ka iya cin magana ka iya ci gaba da magana sai ya daga kansa yana duba kawai sai ya ga da ya kalli annan sulasulama sai ga wasu zane guda uku a jikin annabi sallallahu alaihi na wannan tabarman da ya kwanta a kanta sai ga jikinsa ai yayi sheda yayi rodi rodi na wasu zane a fuskarsa guda uku mallanci kenan ko kila ma'anan mallawa <laughs> suka samu suka samu abun nan amma dai ku kar ku ƙara tsaga yayan ku gaskiya ya isa hakan wanda aka yi musu <laughs> Allah ya bada ladan niyya amma dai mallawa da bare bare da suwane ne kana ma suna uku uku ko a gefen baki to duk a haƙura haka yanzu ma ai social media duk ya isa a gane kowa in dama kuna shaida ne kar yan ku su ɓace to ya sai na ga shaida guda uku ta ji ba kano a nan zai ce a sun samu asali kenan ya ce sai na ga shaida a fuskar fuskarsa guda uku fa sun ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama udu Allah an yuwasi'a ala ummati don Allah ka roki Allah yalwata ma al'umman ka wannan talauci ya addabu jama'a faƙaru sai ala farisa ya ga mutanen farisa nan da rum dukkansu waɗannan sun samu arziki suna ta walwala wahum la ya'budunahu alhalin ba sa bauta ma Allah manzo na jin wannan fastawa jalisan sai ya tashi kawai ya gyara zama Allahu akbar wancan rikicin na suna na hafsa duk na duniya ne bai dame shi ba a kwance ake amma yanzu ya ji an maganan Allah da lahira kawai sai tashi ya zauna saboda wal akhiratu khairun wa abqa za a yi maganan aljanna ne na shi ne manala sulasulan faƙana sai ce masai na umar a fi shakkin an ta yabinin khattab ya kai ɗan um, umar ɗan gidan khattab kana shakka ne game da addinin nan kana jin abin da allah ya ba mu bai fi nasu ba ne su waɗanda kake cewa suna da dukiyan shakka kake a kan mu ni'iman addini bai fita dukiya ba ulaika qaumun to ka ji da kyau su waɗannan da ka faɗa farisa da rum wasu mutane ne ujjilat lakum tayyibatuhum fil hayati dunya wanda aka gaggauto musu da dada dan dadin su ji tun anan gidan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace abin da ya faru ka ganna anan wurin to nayi rantsuwa ne akan ba zan shiga wurin mata na ba sai wata guda ya cika ina fata mun fahimci wannan sai wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya saukar da wannan aya da nufin ya kafaran wancan rantsuwa din ya kuma shiga zuwa ga matansa duk da cewa ya cika wata din da ya kwana asalin abin da yake 29 wannan hadisi da na karanta muku yana cikin sahihu muslim hadisi na 1700 da asalin 79 wannan shine cikon ayan da muka karanta a jiya wanda ke dauke da darussa masu tarin yawa ga da abin da ya shafi bangaren maza da mata baki ɗaya. bangaren mata shi ne abu na farko su kiyaye sirri a cikin gidajensu duk gidaje da kuke gani Allah ta'ala ya faɗi gida kansa a matsayin sirri ne da natsuwa idan aka rasa abu biyu a cikin gida to wannan gidan zai fatattake zai lalace kuma za a wayi gari ba shi da albarka abu na farko shi ne sirri a cikinsa ya zamto duk abin da za a yi ku yi dakan daka shi kan idan kuka kuskura gidajenku wasu kunnuwa na waje suka shigo don Allah ya daka sai kaga gidan da ya koma kaman kaman tim din kwallo kowa zai sa wanda zai sa ya fita lokacin da ya so shikenan gida ya fitar take sannan na biyu shine hakuri da bin al'amura sannu a hankali saboda wannan kissan ya nuna mana cewa idan har za a samu mishkila ta auratayya a gidan annan sallallahu har sai aya ta sauka ta gyara to ashe gidana da naku shine fi saukin a samu makamancin wannan to amma idan matsala ta faru ya ake riko da ita galibi nan ne muke samun damuwa kun ga ya nuna su matan su rike sirri saboda abin abinda na hafsa ta yi na faɗin sirri ga nana Aisha duk ya ja wannan maganganu da tsaiko da kuma saukan wahayi sannan mazaje kuma sai haƙuri su ba al'amura a hankali saboda haƙurin annan sallallahu sallama da bin abin sannu a hankali shi ya janyo bai sake su ba ballantana har addu'an sayida umar ta hausu a can wanda yake cewa sun taɗe sun yi asara kaga ashe abin duka na ɓangarori guda biyu ne don haka nan dai mu sani kuma mu yarda cewa babu wani gida da ba zai samu jarabawa ba ko ya yake wasu nasu jarabawan mai daɗi wasu nasu jarabawan asalin mara daɗi to amma kowanne ne ya faru abinda ake so a mai da abin zuwa ga Allah da manzansa a koma zuwa ga mafita na addini ba mafita na rikici ko kabilanci ko a ce dan ubanci ko dan uwanci ko yan daki ɗaya ko yan kaza ba kun ga yadda annabi sallallahu alaihi ba al'amarin gaba ɗaya aka warware shi cikin sauƙi da limana Allah ta'ala ya ya datar da mu me Allah ya ce aya ta hudu إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة الملائكة بعد ذلك ظهير آية تغبا تاي magana ne akan abin da ya shafe ukuban wanda ya doge akan zunubi wannan abin da su ummuna hafsa suka aikata yanzu sai Allah ta'ala saboda suna da daraja a wurinsa sai ya kira su zuwa ga tuba shine yake cewa in tatuba ila Allah faqad sagat kuma, idan ku biyun kuka tuba zuwa ga Allah to haƙiƙa zukatanku sun riga sun karkata bi ma'ana Allah ya san zuciyarsu ta karkata zuwa ga alkhairi da san tuba din wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir idan ko kuka haɗe masa kai shine wa in tazahara alaihi dan mata suna da wannan idan kuka haɗe masa kai to lallai Allah shine majibincin al'amarinsa da jibrilu da salihan muminai mala'iku su ma masu taimakawa ne a kan wannan Allah subhanahu ta'ala bayan ya ba da labarin duk wancan sirri da muka ji a baya a yanzu kuma sai ƙur'ani ya fuskantar da magana zuwa ga ummuna hafsa da ummuna aisha yana umurtarsu zuwa su tuba zuwa ga Allah dangane da abin da suka aikata na wannan kuskuren da muka da muka ji sanyi saboda duk wanda ba annabi ba ne, dama zai kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa a kullu bani adama khata'un ku wa khairul khata'una tawwabin dukkanin mutane da kake gani a duniya masu zunubi ne amma mafi alkhairin masu zunubi sune waɗanda suke tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan mantuwa da sabo mun gado shi ne tun daga babanmu annabi Adamu lokacin da aka ce karya ci 'ya'yan itaciya sai shedan ya rude shi ya manta kuma ya ci to tun daga nan dan adam shi ma sai ya samu asali irin wannan Allah ta'ala ya ce in tatuba ila Allah ai bi ma'ana idan kuka koma zuwa ga Allah kuma watan da ma amma badara minkuma kuka asalin wato nadama akan abin da ya samu asali daga gare ku saboda gashi daga daga mace ɗaya an mata magana ta gaya ma wata ta biyu sai ga majalisar Dinkin duniya da lahira gaba ɗaya ta girgiza ka ga fa abin yanda ya faru shi yasa ba a san fitina ko mun kankancanta magana ce fa asalin ta tsakanin Annabi sallallahu da Nana Hafsa ba mutum na uku fa a wurin su biyu ne ku gane inda farfaganda yake su biyu ne kawai ya faɗa mata kaza game da Mariya ko ya faɗa musu su biyu game da shan zuma da ya ɗakin Zainab amma sai gashi sai na Umar kaga ai ba a gidan yake ba yace makwabcinsa ya buga masa kofa cikin dare yace Madina fa ta hautsa ne me ya faru yaƙi ne ya ce ya fi yaƙi tsanani Ta duba yadda harshe yake illa wurin abin da ya shafi haɗa fitina ko kuma yaɗa abin da yake jita-jita ne sai shi, sai na umar ya taho sahabbai wannan kissan ma da muka karanta akwai riwayar da ta nuna da sai na umar ya baro gida ya taho wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa masallaci zai shiga gidan sahabbai kawai ya gani a masallaci wancan jikin fila yana kuka wane na kuka ba ma wanda ke da karfin zuciyar da zai iya magana sahabbai na masallaci sun bar duk abin da suke sun koma ɗakin Allah kuka kawai suke hankalinsu a tashi me ya faru an saki iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam fitina tashi shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka duba yanda ta fara daga mutum daya daga mutum daya kaman ashana ne a cikin kwali a kasta daya da ta tashi sauran za su tsira ina nan da nan zaka ga duk ta tashi ta abin nan to shine Allah ta'ala anan yayi wannan abun ne a gidan Annabi sallallahu alaihi ba wai dan kaskanci ga gidan ba a'a sai dan mu mabiyansa a koyar da mu hanyar warware irin waɗannan in sun faru a gidajenmu saboda da haka bai faru a gidan shi ba to da mu ko ba za mu samu hanyar warware matsaloli a gidajen mu ba saboda a ce to ai bai taba faruwa ba Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da matsalan ba kowa sai dauki ra'ayin shi aiki da shi to amma yanzu da ya faru a gidan shi kaga an hana kowa motsi sai ta irin hanyar da Annabi ya zo da shi kuma ita ce hanya mafi kyawu da tsafta ina fata mun fahimci wannan da haka kar ai tsammanin wai wannan sabanin da ya faru aibi ne a gidan annabta ba aibi bane ana so ne a koyar da darasin zamantakewa ga ita wannan al'umma don haka girmamawa ne ga annabin sallallahu alaihi wasallam girmamawa ne ga al'ummansa ta yadda aka ba su mafita na warware matsalolinsu ina fata muna ganewa to sannan daga cikin abin da zai nuna maka ba aibi ba ne sai gashi Allah na kiran ummuna hafsa da ummuna aisha akan su dawo su tuba in Allah bai san mutum ba zai bude mai kofan tuba ba kun fahimci magana idan Allah bai san mutum barin shi yake ya ta sai ya mutu akan haka shi sa, sai na Umar ke cewa wani irin asara ne zai sa mutum yana musulmi an ce in kai zunubi in kai mutum ya laifi ya aikin laifi zunubi daya in yi aikin kirki daya lada goma wani lalacewa zai sa mutum ya tayin daya daya daya sarin jayi goma goma goma goma har ya je wuta sai na umar yana mamaki sai aka ci inda matsalar take ita ce akwai zunubi daya da idan mutum ya yi sai Allah ya fushi idan Allah ya fushi sai ya rufe masa kofar tuba in ya rufe masa kofar tuba garan tana so ta tuba amma ba za ta iya ba ga zunubin ku duba da kyau ko kai ne ko wani abu na saban Allah zaka ji ranka zai so zaka ji inda pencil ne aka yi rubutu ina ma a baka kilina ka goge wannan abin a tarihin ka baka yi ba duk wani mumini yana jin wannan in ya kuskure ko mun kankantansa sai ya ji abin ya dame shi a cikin ransa in dai mumini ne na gaske shi yasa la'abinin masu Mas'ud yake cewa radiyallahu anhu shi mumini zunubi ko mun kankantansa yana ganin shi kamar wani wawu keken dutse ne a saman kansa wanda yana laifi za a saki dutsen kawai sako ya murkushe shi yace amma munafiki gani yake kamar kuda ne kawai akan hancin shi kaga wani kuda ya wuce ko to Allah ya tsare <laughs> kamar kuda ne akan hancin shi wanda kawai ya sa hannu ya dan kore shi ma'ana bai daukan zunubi a bakin komai in mutum zai zunubi yan uwana ya kalli girma wanda zai saba ma ne ba abin da zai yi ba idan abin da zaki yi ne kowa ma haka yake yanzu yawancin mutane laifi ake sabo ake yi amma Allah ya yarda Allah bai yarda ba nan ne damuwar take to Allah ta'ala ce idan kuka dawo daga abin da kuka aikata faqad sagat qulubukuma Allah subhanahu ta'ala ya ce to hakika zukatan ku sun riga sun karkata bi ma'ana Allah ya san cewa sun shirya ma tuban kuma tuban ita ce abin da suke so da dadewa unguwar dosan nan da a nan ƙasa akwai gidan giya kuma ba manta ba ana ce ma wurin layin burkutu an san wannan wurin to lokacin wasu sukan zo har daga wajen unguwan nan suna shaye-shaye su sha giya su abu ban taba manta wani da ya sha giya a kan college road din nan yana tafiya yana amai a tsaye fa yana amai dan bala'i kuma musulmi ne sai wani daga cikin yayyenmu sai ya ce ya Allah ka shiryi wannan bawan kun ji haka inda na faɗa wallahi a gabana aka yi wannan ya ce Allah ka shiri wannan bawan yana aman nan yana cewa amin Allah ka shirye wannan bawan ku ji ba yana cikin maye amma zuciyar ta nuna cewa tana neman signal ina za ta kama Allah ya da ita yana amai wallahi yana amai yana tangadi yana cewa Allah ka shiri wannan bawan haka har ya tafi ni na ga wannan da idona na ba ne faɗa mun ba a nan unguwan dosan nan to shi ne Allah ta'ala ce hakika zukatanku sun karkata zuwa ga tuba din babu wani mumini face kullun aran shi yana so yana so ya ƙara zuwa kusa da Allah in dai mumini ne kullun zaki ji kina so ki ƙara zuwa kusa da Allah kullun zaki ji kina so irin ki ji kin nisanci zunubi kin kusanci da'a saboda shi da'a rayuwa ne da'a rayuwa ne in dai Allah ya baka biyayya wallahi malam ko bala'i jarabawa ka shiga sai ka ji Allah ya kawo sauci a zuciyarka ana samun wannan so da yawa Allah ka kawo mana sausauci Allah ta'ala ce to hakika zukatanku sun karkata na sani ku ko na Hafsa da Aisha zukatanku ta karkata zuwa husnul ma'ashara kuna so ku koma ku kyautata alaƙar ku da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce na san wannan kaga wannan cewa ah, faqad faqad qulubukuma Allah ya san kun karkata zuwa ga tuban yanzu zai ba dan shi a dama ya zagina na Aisha ba zai bata ba zai ba shi dama ya zage ummuna hamsa ba zai ba shi ba saboda inda daga wancan ayan Allah ya bar magana bai saukar da waɗannan ayoyi na gaba ba to da shi shi'a sun samu abin zagi a cikin wannan sura ba ƙauƙautawa har wanda bai dada hadisi ba sai ya zo ya yadda hadisi a nan don ya ci mutuncinsu to amma me ya faru Allah ta'ala da kanshi sai nuna cewa zukatansu ta karkata zuwa ga sa'atu ba din kuma sannan musamman na na Aisha radiyallahu anha duk wanda za a zaga cikin sahabbai ba wanda zagin shi kai tsaye malamai suka aminta inda aka zage shi kafurci ne karara sai sahabbai biyu na farko ta ce na na aisha na biyu shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu menene dalili suka ce saboda su biyun nan karara qur'ani ya zo ya barrantar da su ya wanke su don haka zagin su zagin abin da ya barrantar da su din ne shine alqur'ani duk wanda ya zage qur'ani ko musulunci ba gidansu ba ina fata jama'a kuna fahimta to Allah ta'ala ya kira su yace zuwa ga tuba saboda ya san faqad sagat qulubukum ma ku sun karkata zuwa ga ku kyautata rayuwar aure tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ada kun karkace ma aure din da ladubban da ke cikin sa shi yasa sai Allah ta'ala ya ce ya wani wuri ke ta li tasqa afilatul ladina la yu'minuna bil akhirah ai saboda kada jin waɗanda suke ba su imani da Allah ba ya karkata zuwa ga asalin abin da yake na aibi da aibanta gida annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce wa in tabahara alaihi aibi ma'ana idan kuka taimaki junan ku wurin cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da saba mishi cikin aukawa abin da yake ba daidai ba a cikin matansa mintin ku to Allah ta'ala ce fa inna Allah huwa maulahu Allah shine majibincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nasiruhu kuma shine mai taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa laysa nasrullahi lahu nasr kuma ba taimakon da ta kai taimakon Allah idan Allah ya taimaki mutum to babu wanda ya isa ya taimake shi fiye da wannan sannan Allah ta'ala ce wa jibril mala'ika jibril ma mai taimako ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani irin taimako ne mala'ika jibril zai ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mu san wani irin taimako bane amma mafi girma abinda muka yi imani da shi daga cikin taimakon shine saukar da wahayi da yake yi saƙo da yake kama manzon Allah sallallahu alaihi kai tsaye sannan kuma wa salihul mu'minin da nagartattu da asali nagartattun waɗanda suke na bayi ne su sannan sai Allah ta'ala ya faɗa na uku a cikin mataimakan annan su ne ce wal mala'ika da mala'iku ba da zalika zahir ai su ma mala'iku mataimaka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam afwan da za abin da nake so in ce shine taimakon mala'ika jibril ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine saukar da wahayi da yake yi taimakon sauran mala'iku shine wanda ba mu san wani irin taimako bane amma dai mun san Allah yakan yi amfani da mala'iku ya taimaki bayinsa a wurin yaƙi da makamantansu hatta a yau dinnan yana iya taimakon ki da su Allah ka taimake mu da taimakon ka to wannan shine abin da ayan ta zo da shi ina ganin kuma a nan za mu taƙaita insha Allahu idan mun zo gobe sai mu ji ayan da za ta yi magana kan tsoratar wanda shari'a ta yi da kuma jan kunni game da fallasa sirri da ake yi na auratayya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mai tarayya alada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 za mu tashi na biyar yau bakwai ne ramadan ko? Eh. a'a ba na'am ba tukuna a karamakalla <laughs>